duk wanda zai ce Allah ɗaya ne sai ya yi haƙuri mafiya yawan annabawan Allah subhanahu wata'ala an kashe su ne akan wa'azi afa kullama ja'akum rasulun bima la tahawa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtuluna duk wanda hujja ta kare masa aka kai shi bango addinin sai ce to ta zamu mu kashe wani shi yasa Allah ya ce annabinsa fa sayakfikahumullah kuma an kulla kashe shi ai yahudawa sun yi a gidansa ba yahudiya ta zo ta saci hanya ta saka masa guba a cikin abincinsa ibn al-qayyim al-jawziyya rahimahullah yace hatta ran da ya bar duniya yana kama cikin sa nan radadin gubar da ya a cikin abinci lubaid ibn al-asam al-yahudi ya masa sihiri aka jefa a ga hadisin abu kare duk dan ya kashe shi kuma ba yahude ne har ya kai matakin abu sihirin yayi affectin lafiyarsa saboda karfin sihirin aka gashin sa aka ɗauka. shi yasa yana da hatsari ka yi aski ka zubar da gashi ko ina mai son sihirin ya samu gashin ka ya samu makamin ganin bayan kan dai ba Allah ya kare ka ba shi yasa ko aski za ka yi komai aka yi na gashin ka ka tattare wallahi in ba za ka gane ba tanda kayan ka ko tandewa kai ba a bari akwai fitina duk wani abun da ya fita a jikinka in aka yi sihiri ya fi tasiri kamar farcen ka ka yanke ka zubar ko ina ko gashin ka ka yi ka zubar duk abun da a jikinka aka cire shi yanzu a kulla sihiri ya fi wa mutum kace-kace a rayuwa ya yi wa Allah sihiri ya je sa ɗan gashi ya ɗauka aka haɗa sihirin aka sa a rijiya da ainihin kamar furen dibino saboda tasiri da dafin sihirin sanda ruwan rijiyar ya koma gaba ɗaya kamar an kwaɓa lalle za a yi lalle na mata ka dai duba abin da ya sa silin gashi da furen dibino ko abin da ya kama da wannan ya shiga rijiya ya zama ruwan lalle kai ka san dafin ya kai iyaka ba abun da ba su yi ba a naman akuya da yake so an sa ci idansa an sa masa dafi a cikin naman akuyar da zai ci so throughout rayuwarsa ba dare ba rana iyaye za a ga bayansa ne yakin handar da aka yi an zo kashe shi ne yakin badar da aka yi har gida aka zo kashe shi yakin uhud kashe shi aka zo shi yasa Allah ya ce fasayakfikahumullah duk abin da suke ciki na sabani da kai Allah ta'ala zai kare ka shi yasa duk wanda ke riko da addini yayi tunanin kariyarsa na farko shi ne Allah saboda shi mutumin da zaka dogara da shi shi ma Allah ya rike to Allah ta'ala zaka rike idan Allah ya kare ka ka karo idan Allah bai kare ka ba baka karo ba shi sa duk time da muke neman kariya to mu daga hannu mu roki Allah ne kariyar farko babu laifi in bukata da kama ka kama kafa amma kama kafa kashi ɗaya ne cikin dari kashi casa'in da tara ka trustin addu'ar da kake roƙon Allah Dan shi Allah shine mai tabbas koma bayan Allah babu wani abin da yake tabbas